Masu sauraren sashin Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya tare da ni Ahmad Abba. Shiri da bisa al'ada ke tabo kaɗan daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a mako mai ƙarewa. A cikin shirin namu na wannan mako, za mu ƙasar Amurka mu ji yadda shugaba Donald Trump ya sanar da sake maidawa Iran takunkumi wadda aka janye tun farko yayin da ɓangare guda ya ce a shirye yake ya tattauna da gwamnatin Iran don cimma sabuwar yarjejeniya kan shirin nukiliyar kasar. Sannan mu je kasar indonesiya mu ji yadda iftila'ir girgizar kasa ya hallaka mutane da dama. Idan muka je Najeriya kuwa, za mu taɓo dambarwar siyasar kasar a zauren majalisa. A jamhuriyar Nijar kuwa, za mu ji halin da mazauna yankunan da aka samu ambaliya ke ciki. Sannan mu leƙa ƙasashen Congo da Cote d'Ivoire da kuma Kamaru. Madalla. Bari mu faro shirin daga ƙasar Amurka. A farkon makon nan mai ƙarewa, shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya tattauna da gwamnatin Iran don cimma sabuwar yarjejeniya kan shirin nukiliyar ƙasar. Trump wanda ya yi wannan tai a daidai lokacin da yake sanar da fara aikin takunkuman da Amurka ta maida kan kasar ta Iran wanda aka janye a baya. Nura Ado Suleiman yana ɗauke da ƙarin bayani. A daren Litinin kashin farko na takunkuman da Trump ya maida kan Iran suka soma aiki. waɗanda za su shafi haramta musayar kuɗin dala da ƙasar da kuma haramta mata cinikayya da wasu masana'antun amurkan ciki har da na motoci da kuma na saƙa darduma a ranar biyar ga watan nuwamba kuma takunkuman kashi na biyu za su soma aiki waɗanda za su haramta wa iran sai da wa ƙasashen duniya man da take haƙowa matakin da babu shakka ka iya yin tasiri wajen gurgunta tattalin arzikinta to sai dai ƙasashen china india da kuma turkiyya sun ce ba za su yanke baki ɗayan alaƙa ta cinikayya da ke tsakaninsu da ƙasar ta Iran ba. A watan Mayu da ya gabata shugaba Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran da ƙasashen duniya suka cimma a shekarar 2015 bisa dalilan cewa tilas sai yarjejeniyar ta dakile shirin Iran na ƙera manyan makamai masu linzami da kuma rage tasirinta a muhimman al'amuran yankin gabas ta tsakiya ciki har da tsaro. Bayan da ya sanar da abin da ya kira zafafan takunkumin karya tattalin arzikin Amurka da ta sabunta a kan Iran. Shugaba Donald Trump ya gargaɗi kasashen duniya da su ƙauracewa yin duk wasu harkokin kasuwanci da Iran, saɓanin haka su fuskanci fushin Amurka. To sai dai ƙungiyar tarayyar Turai ta ƙara jaddada matsayarta kan kare manufofin kasuwancinsu a ƙasar ta Iran. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. A wani sako da Trump ya wallafa ya ce takunkuman karya tattalin arzikin kan Iran ba su sauci. Haka zalika dole ne kowace ƙasa ta zaɓi ko dai kasuwanci da Amurka ko kuma kasuwanci da Iran. Tuna dai wasu kamfanoni da ƙasashe suka fara razana da matakin na Amurka ciki har da kamfanin ƙera manyan motoci na Jamus Daimler wanda ya fitar da sanarwar katse duk wata harkar cinikayya tsakaninsa da Iran. Sai dai ƙungiyar tarayyar Turai EU ta bakin shugabar hukumar kare manufofinta a ƙasashen duniya Federica Mogherini ta ce suna nan kan bakansu na ci gaba da kasuwancin da ke tsakaninsu da Iran. a legislation the Union has uh, Matakin mu a nan kungiyar EU e shine ganin mun kare uh, manufofin kasuwancinmu daga fuskantar kowane nau'in takunkumin Amurka kan Iran game da kasuwancin da ke tsakaninmu kuma a wannan batu muna kan bakarmu ta ci gaba da kasuwanci sai dai ya rage wa kasashen kungiyar ta EU su zaɓi wanda za su ci gaba da kasuwanci da ita. to trade with. tuna dai kasuwanni a Iran suka fara fuskantar matsaloli duk da matakin da gwamnatin shugaba Hassan Rouhani ta ɗauka. Na janyo wasu dokokin musayar kudade baya ga cire haraji kan masu shigo da gold da kuma takardun kudin kasashen ƙetare. Sai kasar Indonesia inda hukumomin kasar suka tabbatar da cewar akalla mutane 156 suka rasa musgunansu a sakamakon girgizar kasa da aka samu a yankin tsibirin Lombok, yayin da adadin mutanen da suka mutu ya kai 164. Yanzu haka dai, jami'an gwamnati na ci gaba da bukatar agajin abinci da ruwan sha da kuma magunguna domin kula da mutanen da iftila'i ya ritsa da su. Rotonni sun ce mutanen yankin yanzu haka suna zama cikin tantuna. wasu kuma na zama a filin Allah saboda yawan jama'a. Ga dai ƙarin bayani cikin rahoton Abdulrahman Gambo Ahmad. Masu aikin agaji na binciken buraguzan gidajen da suka rushe da masallatai da makarantun da ke cikin dubban gidajen da suka rushe suka kuma binne mutane da ransu. Mai magana da yan hukumar agajin gaggawa Sopoto Furno Nugroho ya ce ganin irin ta'adin da hadarin haifar suna kyautata zaton karuwar adadin mutanen da suka mutu. Tuni girgizar kasar ta haifar da fargaban samun ambaliyar ruwa ta tsanami lamarin da ya sa hukumomi suka bayar da gargaɗi duk da cewa daga bisani sun janye wannan gargaɗi. Hukumomi sun ce girgizar kasar ta katse wutar lantarki a lokacin Lombok. yayin da ake ci gaba da kula da ɗaruruwan mutanen da suka samu raunuka a filin Allah da kuma tantunan da aka kafa saboda tsoron shiga gine-gine. Najimul Akhyar shugaban yankin Lombok ya ce kashi tamanin na gidaje da makarantu da asibitocin yankin sun lalace a shekarar 2014 irin wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki sama da tara a Sumatra ta hallaka mutane 220 a yankin cikinsu kuwa har da mutane 168 a Indonesia. Allah ya kyauta.

tarayyar Najeriya kafin mu shiga takaddamar da aka yi a zauren majalisa. Bari mu taɓo abin da ya janyo wannan cece kuce wato guguwar sauyin sheka. Yayin da jam'iyyar APC ke ci gaba da rasa 'ya'yanta saboda sauya shekar da suke yi zuwa PDP da ake ganin zai mata barazana dangane da zaben shekara mai zuwa. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Plateau musta Leteb Daban ya ce ko gizo ba sa yi. Ga dai abin da ya shaidawa wakilinmu Muhammad Tasiu Zakari. akwai waɗanda suna gani cewa lokaci ya gabato na neman zaɓe kuma suna gani a yadda abubuwa suna tafiya a cikin jami'an apc nan ba su yi abin da ya taka karya ya karye balanta su neme zaɓe ba to sai suna gani cewa sai ma kansu shari'a goma ma su je wani wuri inda za su samu matakalan neman zaɓe kuma kamar na shi senate president kasan tun hawan shi a wani matsayi yana ɗan samu matsala da wasu hukumomi akan ana bincike shi akan wasu abubuwa hakan nan ta sai shi kuma yana gan kama ana tabazarta mashi ne to har maganan shi ya kai supreme court tukuna ya samu nasara to shi kuma yana ganin cewa jami'an bata taimaka masa ba shi kuma sai ya bijire to a cikin wayannan ayyukan zan ce bai dame mu har wanda za mu kwana mu rasa bar shi ba saboda in ka gani waɗanda suka tafin domin in ka ɗauke tambawal misali a can sokoto tun da buhari yana neman zaɓe bai taɓa samu matsala sokoto ba saboda tambawal ne za a yi buharin ba sai dai a yi tambawal a dalilin buhari so ka gani kenan wannan dai ya fasa ma kansa ido To idan ka dawo kwankwaso kuma wannan guri in dai akan harkan Buhari ne ban sa abin da zai iya yiwu a zaben gwamna a gurin ba amma in ta Buhari ne ban ga inda kanawa za su ci mutuncin Buhari a kan ayyukan da yake yi na tabbatar cewa talakawa sun samu abin da ya kamata a taimaka a rayuwarsu sai su ce ba za su yi buharin ba to ban gan wannan ba zan iya doko maka jihohin ɗaya da ɗaya za ka gane cewa ba mu yi wani asaran wani abu ba yadda su suna nan suna kokarin bijirewa in ka duba ta kudu akwai mutane daga pdp kuma suna buga kofa suna shigowa ta apc kana ga wannan abu ba zai shafi takarar shugaba buhari a shekara ta 2019 ba ko kaɗan ko kaɗan sun kara mashi farin jini ne ma saboda ka san kokarin da yake ta fama da da kirka ya bar shi ka rufe ido to yanzu in ka je abin da ya kama borno yobe zuwa adamawa yawancin wurare wanda da ba sa samu salama suna da salama yanzu ba wai an sha maganin abin an sha kanta gaba daya ba amma kuwa an samu nasara kwarai da gaskiya a kwanan nan kaga abin da sojojin sama da na kasa suna yi abin da ya kama katsina zuwa zamfara saboda wasu siraru wanda sun hana mutane sakewa to buhari bai yi wasa da wannan ba mun gan sojoji yadda ana tafiya da su a tabbatar cewa a samu lafiya dole a wannan wuraren to a kan wannan talakawa ba za su manta da abin da buhari yana yi saboda wannan ba don ba zaman lafiya a gari to ne muna yi ai ba yadda kasuwanci da wani harka zai tafi to yana kan kokarinsa abin da ke faruwa da taimakon da gwamnati take yi da ba a samu irinta. Idan muka dawo jihar ka ta Plateau ba ka ganin jam'iyyar PDP za ta ba ku wahala a lokacin zaɓe na gwamna. Ba wani wahalan da za su yi. Kaji Plateau ta yi wani motsi ta zo na ba mu da wani matsala nan. sai dai kasan su yan propaganda ne yan barazana ne in kada yawa kan titi zaka ce ma ba apc ma a cikin gari saboda barazana amma mutane wanda wannan gwamnati tana aiki a kauyuka a ko'ina wanda suna gani da ido su sun san bambancin barazana da gaskiya saboda haka ban taba na zauna na wani fargaba cewa pdp tana nan har da rai wanda za ta yi mafalki ta yi wani barna a wannan jiha ba to a najeriya wani sabon rikici ya barke a majalisar dattawan kasar inda jami'an tsaron farin kaya suka mamaye majalisar suka hana ma'aikata shiga kafin daga bisani 'yan majalisun su kusa kai ciki. Inda rahotanni suka ce 'yan jam'iyyar APC ne a majalisar suka shirya tsige shugabansu Bukula Saraki saboda sauya shekar da ya yi zuwa jam'iyyar PDP. Wannan ne ma ya sa Muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo ya dakatar da shugaban hukumar 'yan sandan farin kaya ko DSS na ƙasar Lawal Daura daga mukaminsa. To shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukula Saraki da takwaransa na majalisar wakilai Yakubu Dogara sun yi Allah wadai da mamayar da jami'an tsaron farin kaya suka yi a majalisar wadda ta haifar da suka daga sassa daban-daban. Isa Hamman Misau, ɗan majalisar dattawa daga jihar Bauchi, ya yi tsokaci a kai. wani sabon abu ne muka gani cewa wannan ah, security men sun zo sun yi blocking din gate din national assembly wannan abu dai abun kunya ne a demokradiyya ana irin wannan abun kowa ya san demokradiyya shine abu ne wanda yake son yawan mutane duk abin da ake da shi in kana da namba kana da yawan mutane za ka iya yi kuma demokradiyya ba a yin amfani da karfi ko kuma ba a yin amfani da wani wani power duka abu ne na lallabi shi sa muka zo mu gani cewa da gaske ne akwai waɗansu waɗanda da suke so su shigo su tumbuke wani sai mu gani kowa kuma ya sani cewa yau din nan naji na assembly ai muna hutu ne to yaya za a ana hutu ba a dawo hutu ba ka ce za ka cire wani to sai dai jam'iyyar apc a majalisar dattawan najeriya ta ce babu hannunta kan abin da ya faru a mashigar majalisar wanda ya kai ga jami'an tsaron farin kaya rufe kofar shiga majalisar domin tsige shugaban majalisar dattawa bukula Saraki. Sanata Alindume ya nesanta kansu daga matakin. Na ce maka ni ban muna hutu ni banje je majalisa ba amma na shaki na yi kira da shi shugaban majalisa din nan dattawa eh, bukula Saraki akan cewa akwai aiki na muhimman aiki musamman eh, kasafin kuɗin INEC don su kaddamar da zaɓe eh, musamman kuma Eh, confirmation da kuma eh, approval na bashin da za a a ciwo a kasashen international market don a aiwatar da kasafin kuɗi na bana ayyuka dai muhimmai da to su bangaren saraki na zargin cewa daren jiya kun yi wata ganawa da shi lawar daura a'a ba mu mitin da lawar daura ba ni rabuwa da lawar ganin lawar daura ina ganin ya dade amma bari wani bayani cire sadaki ba wani sabon abu ba inda ma gaskiya ne muna da niyyar cire shi muna da dama mu ne muka zaɓe shi muna mun ga kuma muna so mu cire shi za mu cige shi kuma za mu cige shi ba wai sai mun an yi wani doka ba ko me a ci. A jamhuriyar niger mazauna yankunan da aka samu ambaliya a ƙasar sun bayyana irin halin da suka shiga sakamakon ruwan da ya mamaye gidajensu. Tuni ministan bada agaji lawal magaji ya ziyarci yankin domin ganewa idanunsa barnar da aka samu. kuma ga tsokacin da ya yi a rahoton sule maje. Mun samu kamar gida hamsin da biyu wanda suka zube ya shahi magidanta magidanta arba'in da tara akwai jardin guda biyu da ruwa ya ci kuma a dimulce mutum kamar eh, ɗari uku da arba'in da ɗaya ne abin ya shahu. tare taimakon Allah dai ba a samu rashin rayuka ba sai dai ta kaddarori ga kuma wasu daga cikin mazauna garin Tondabiya da Sudure da ambaliyar ruwan ta ci ɗakunan su da kaddarorin su. ruwa dai ne suka fara tun karfe shida na safe ruwan sun ɗoke a afare kuma suka dawo da bayan sun dawo suka sake dokiya daga baya kuma ruwan daga isa wajen isa da goruwan shi kuma sai suka dawo cikin gari kawai isa dai ce ta dawo cikin gari ruwan da sun ka zo wallahi matan nan ne muke yi suna kuwa ruwan suna ta shigowa muku muka ja yara gudu mun yi kowa gudu yayi an ka bar dakuna sau can saman fave mu koma da zama kaga gidan mu yandirkin kawai na arsa babu komai duk dakuna sun shahi ko kudin mu kudi ma da abincin mu duka kayan miya miya da miya duk suna cikin ruwan ga wallahi a cewar ustaz Umar limamin garin su dure wanda ya magana da yawun mai gari gada sabuwar hanyar da an kai ce ba a yi ta wadatacciya ba kuma yana ganin har yanzu idan gwamnati bata sake gyaran gadar ba za su iya sake fuskantar wata ambaliyar ruwa wannan gada shine yi kadan bai je sama ba kuma an yi shi ne kamar daki daki duk abin da ya zo kamar ike babba ike bai samu wurin wucewa suna labe kuma kyawa da wani abu su zo su labe don ka yayi bushe si ya safa in ba su yi babban gada ba wallahi ko gobe yana shiga cikin gari ma jare Jeto, Nyame rfi. Jama'a kada ku shafa, kuna sauraron sashin Hausa na Radio France International cikin shirin mu zagaye duniya tare da ni Ahmad Abba. Madalla, sai kasar Kamaru cikin wannan mako mai karewa hukumar zaben kasar Elekam ta sanar da sunayen 'yan takara tara da suka hada da shugaban kasar mai ci yanzu Paul Biya mai shekaru 85 da ya kwashe shekaru 35 kan mulki ne zai yi takara da wasu takwas a zaben shugabancin kasar da ke tafe a ranar bakwai ga watan Oktoba mai zuwa. Muhammad Salisu Hamisu ya haɗa mana rahoto a kai. Baya ga shugaba biya na jam'iyyar RDPC, manyan 'yan adawar da aka tabbatar da sahihancin takararsu sun hada ne da Joshua Osi na jam'iyyar SDF babbar jam'iyyar adawar kasar sai kuma Garga Hamman Aji na jam'iyyar ADD. Bugu da ƙari akwai wasu 'yan takarar jam'iyyar adawar da suka hada da lauyan nan ɗan asalin yankin da ke amfani da turancin Ingilishi a Kera Muna da jam'iyyar FPD ta tsayar. da Maurice Kamto na jam'iyyar MRC sai kuma Cabral Libi na jam'iyyar univer Har ila yau 'yan takarar sun hada da Adamu Damjoya na jam'iyyar EDS da kuma Serge Espoir Montamba na jam'iyyar Plus da Franklin Indefo Afawi na jam'iyyar MCNC. A jimlice dai hukumar zaben kasar ta Kamaru, Elecam, ta karbi takardun 'yan takara 28 ne inda ta yi watsi da sha takwas daga cikinsu wanda ta ce ba su cika ka'ida ba. Bayan fitar da sunayen 'yan takarar da dan adawar nan Cabral Libi ya yi kiran sauran 'yan takarar haɗin gwiwar jam'iyyun adawa da cewa su tsaye da ɗan takara guda domin kalubalantar shugaba biya bedaigo en mauningo en nder lesdi balebe sai kasar Cote d'Ivoire. Shugaban kasar Alassane Ouattara wanda ke gabatar da jawabi dangane da zagayowar ranar 'yancin kan kasar ya sanar da yin afuwa ga fursunonin siyasa sama da 800 ciki har da matar tsohon shugaban kasar Laurent Gbagbo wato Simon Gbagbo. Ouattara ya ce ya ɗauki matakin ne domin samar da haɗin kai a tsakanin al'ummar kasar ga abin da yake cewa. Saboda kyakkyawar manufar da nake da ita wajen samar da zaman lafiya da kuma haɗin kan 'yan ƙasa. A wannan litinin shida ga watan Agusta, na sanya hannu kan ƙudurorin doka da ke bayar da damar yin ahuwa. Wannan afuwa ce da za ta shafi 'yan ƙasarmu su aƙalla 800 waɗanda aka yanke wa hukunci ko kuma ake tuhumar su da aikata laifuffuka da ke da nasaba da rikicin zaben shekara ta 2010 a cikin waɗanda aka yi wa afuwar akwai madam simon babu mr mida kwasi asuwa adu da kuma suleiman kamarati da ake kira sol to sol matakin na a matsayin jin ƙai da ƙasa baki ɗaya ta yi wa waɗannan 'ya'ya nata maza da mata Bari mu karkare shirin na wannan makon a jamhuriyar demokradiyyar Congo, A ranar ƙarshe da hukumar zaɓen ke kammala karɓar takardun 'yan takarar neman shugabancin ƙasar a zaɓen da za a yi ranar 23 ga watan Disamba mai zuwa. Gungun ƙawancen jami'un da ke kan karagar mulkin ƙasar suka sanar da tsohon ministan cikin gidan ƙasar Emmanuel Ramazi Shadari, wanda zai kasance ɗaya daga cikin 'yan takara 23. da ke neman maye gurbin shugaba Joseph Kabila. Ga abin da Ramazani ke cewa jim kaɗan bayan gabatar da takararsa a hukumar zaɓe. A yanzu na ajiye takardu na tsayawa takara a matsayin wanda zai kare kambun gungun ƙawancen da ke wakiltar al'ummar Congo. Wannan babbar dama ce a gare ni. Da farko sai in gode wa Allah kafin daga bisani in isar da godiya ta musamman ga shugaban kasar congo mai girma joseph kabila kabange wannan mutum ne da ya sha bamban da saura da wuya a samu mai halaye irin nasa a afirka kai har a sauran sassan duniya domin kuwa shi mutum ne mai cika alkawari To anan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon, sai wani makon idan Allah ya so. A madadin sauran abokan aiki da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da editanmu Bashir Ibrahim Idris da sashen Hausa na RFI, ni Ahmad Abba ke cewa mu huta lafiya.